manuniya. Duk wannan abin da kake gani wannan gazawa hukuma ce, daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi, kuma mu gaya ma Amerika cewa abubuwan da duk aka je aka gaya masu ba gaskiya ba ne. Yau muka duba yanayi ne ake ciki wanda yake gwamnoni an kai matsayin da abin da suke tunani kawai shine a sulhu da 'yan bindigan nan. Farfesa Usman Yusuf da manjo hayashin mai ritaya kenan ke tsatsefe tsantsar tsabar samun tsaron da ta sa shugaba Trump ya ce zai turo sojojin Amurka zuwa Najeriya. Masanan da kan tattauna ta tawayar tagomashin tattalin arziki irin su Dabta Ismail Muhammad Ancaukowa cewa suke ci gaba da tattago tarin tilin bashi a Najeriya da aka cire tallafin mai kuma aka buɗe kofofin kwararowar kuɗaɗen shiga na ƙara jefa shakku ne kawai da alamomin tambaya. Ana ganin cewa akwai gibi na maganan kuɗi sannan kuma ga biyan bashi da ake yi bisa ga haka aka cire tallafin man fetur. Naira kuma aka bar ta kasuwa ta halinta sannan akwai harajoji daban-daban. To amma kuma abin da muke gani a zahiri shine bamu ga wannan cin gaban tattalin arzikin ba. Game da yadda manazarta ke kallon karɓuwar demokaradiyya a Najeriya kuwa Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa a gaskiya ci gaba kawai ake samu irin na mai haƙar rijiya. A cikin mutum miliyan casa'in da biyu aka yi ma rajista to miliyan ashirin ne suka fito suka yi zaben shugaban kasa kenan kasa da rabi na waɗanda aka yi ma rajista ne suka fito wannan na iya nuna cewa al'ummar Najeriya suna ɗebe kauna ga samun mafita daga mulkin demokradiyya waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya sauraro ga sammakon sallamar sake saduwa cikin shirin manuniya sabon salon da zai rinka zuwa muku a wannan tasha ta Amurka ke magana a duk Juma'a da sanyin safiya. Da sanyin safiyar kuma aka ga sammakon sanar da duniya da tattawan arewacin Najeriya suka yi inda suka kira wani taro don tattauna tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai a Najeriya. Farfesa Usman Yusuf shine magana da yawun dattawan da ke wajen wannan taro inda ya ce ai watan gaya wa gwamnatin Najeriya gaskiya ne kawai ya riga ya tsaya. Farko dai kaga waɗanda suke zaune a nan. Dr. Ahmed uh, Shehu daga Najeriya yake. Ni Professor Usman Yusuf daga Katsina nike. Dr. Bilkisu Aniyangi daga Kwara take. Dr. Aliyu Tilde daga Bauchi yake. Dr. Hakim Baba Ahmed daga Kaduna yake. Dukanmu 'yan arewa ne. ba wai daga sama muka sauko ba kuma a jihohinmu duk muna da matsalolin rashin tsaro dukanmu mu ba kananan mutane ba ne ba za mu zauna ana ta surutu a tiktok ana nema a kawo husuma tsakaninmu ba a arewa tsakanin musulmai da kristoci mun daɗe tun kafin a haife mu ana zaune lafiya abin da ake so a kawo mana a kawo mana rarrabuwa to za mu zauna mu naɗa hannunmu gobe kiyama Allah zai tambaye mu muna da haƙƙi dole muka taru nan mu yi ma al'umma magana cewa duk wannan abin da ake kawowa mu da tije muna gaya ma jama'a cewa bai kamata hankali ya tashi ba duk wannan abin da kake gani wannan gazawa hukuma ce daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi don su Allah ya azama haƙƙin su kare jama'a su kuma kundin tsarin mulki ya azama haƙƙi su kare jama'a ana ta kashe-kashe sannan wannan bangare ya ce wai an kashe nasu an kashe nasu an kashe nasu an sa al'umma gardama don hukuma ta, gaza ku ya kamata ku kara al'umma ana kashe-kashe duk shekarun nan ba ku yi ba kuma mu gaya ma Amerika. cewa mu wannan ƙasar najeriya ƙasa ce wadda ke zaune da kanta abubuwan da duk aka je aka gaya masu ba gaskiya ba ne kada su sake su shigo su yi katsalandan su shigo najeriya ko su shigo arewa ko su shigo yaƙi bai kamata ba. Sai da kuma shi masanin tsarin tsarkake tsamin tsaro a Najeriya manjo ya hashin mai ritaya cewa yake gaba ɗaya matsalar tsaron ta jingina ne a langar lakula kullu gudan lallasa 'yan bindigan da ake samu daga ɓangaren gwamnatin tarayya. Wani al'amari na taɓarɓarewar harkokin tsaro a Najeriya wanda yake kwan gaba kwan baya muka duba za mu ga cewa ko ana so ko ba a so sai an danganta shi da rashin ɗaukan al'amuran tsaron nan da muhimmanci daga ɓangaren gwamnatin tarayya domin ba wai a ce an sako sojoji su shiga dazuka ko kuma su samu wurare domin tabbatar da tsaron nan ne kawai abin da ake bukata ba akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce an aiwatar da su duba da cewa su gwamnoni a jihohin su suna zuba kudaden su ita kuma gwamnatin tarayyan da ya kamata a ce ta hoɓasa tana ɗari ɗari wurin sa kawai sojojin nan mara su yi abin da ya kamata domin ni ina da yakinin cewa sojojin mu suna da kwarewa da gogewa da in aka ba su dama za su magance wannan abu. musamman yadda shi wancan tsohon hafsan hafsoshi wanda aka cire wato janar christopher musa ya bada wani umarnin cewa daga yanzu in sojoji sun yi kicibis da 'yan ta'adda kan su ce sai sun saurari umarni su dau matakin da ya kamata ina tsammani wannan abin da ya yi bayan na umarni ko sabon salo da zai kawo sauyi amma cikin iko Allah sai gashi an cire shi nan da nan yau in muka duba yanayi ne ake ciki wanda yake gwamnoni an kai matsayin da abin da suke tunani kawai shine a yi sulhu da 'yan bindigan nan a yayin da suke ta fafutuka da kokarin su ga an ce an yi sulhu da 'yan bindigan nan shine aka samu kuma waccan al'amari ya bullo daga wurin shugaban ƙasa amurka inda yake cewa akwai zargin cewa ana wa waɗanda ba musulmi ko kisan gilla a Najeriya wanda yake kuma hakan ba gaskiya ba ne. Game da tattauna tawayar tagomashin tattalin arzikin Najeriya kuwa masanin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa ai babbar damuwar ma ita ce duk da cire tallafin mai a Najeriya da kuma buɗe kofofin kwararowar kuɗaɗen shiga a Najeriya har yanzu dai babu wani abin da za a ce ya sauya. Wato farko tattalin arzikin ya samu kanshi a cikin wani irin yanayi na wato yawancin bashi da sauran abubuwan da ake kira economic fundamentals wato abubuwan ginshikai na tattalin arziki ya zama sun samu matsala da haka da gwamnatin nan ta zo ita sai ta zo da wani irin manufa na canje-canje wato abin da ake kira reforms ya zama saboda ana ganin cewa a kwai gibi na maganan kuɗi ana gwamnati ba ta samun kuɗi yadda ya kamata sannan kuma ga biyan bashi da ake yi ga hawan farashi da ake samu a wannan lokacin shugaba buhari bisa ga haka aka cire tallafin man fetur naira kuma aka bar ta kasuwa ta halinta ma'ana ta nemo darajanta sannan akwai harajoji daban-daban wanda ya ƙara ba gwamnati daman samun kuɗi ya zama an samu yanayi ne da ake fitar da kayayyaki fiye da ake fitar da su da da da haka wannan ya sa <clears throat> ana ganin cewa tattalin arzikin kamar ya samu bunƙasa to amma kuma abin da muke gani a zahiri shine bamu ga wannan cin gaban tattalin arzikin ba ma'ana yan najeriya ba su ga karuwan hanyoyi ba hanyar abuja zuwa kano har yanzu ba a gama ta ba wanda ya kamata da tuni ba an riga an gama da kuma wasu hanyoyi a waɗansu na Najeriya wannan su ma suna nan suna cikin wani hali na yanayi to amma duk da haka a cikin irin wannan yanayin aka ba da hanyar Lagos zuwa Calabar wanda trillion goma sha biyar ne wanda wannan kuɗin duk kungilan da aka ba da na Najeriya a fahimta ta na hanyoyi ba na jin cewa ya kai rabin wannan kuɗin amma sai ka shanya guda ɗaya an laƙume ta laƙume wannan kuɗaɗen to da haka wannan sai ya sa tattalin arzikin ya samu kashi cikin wani irin yanayi ya zama ana ta ciwo bashi saboda a ciki gibi na kasafin kuɗi da aka yi na 2025 wani gibin ya kai triliyan goma sha uku da wani abu. Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo a kafafen labaru a Najeriya Malam Awwal Yakub baban yara dagewa ya cewa ai raguwar adadin masu kada ƙuri'a a wajen zaɓe a Najeriya alama ce da ke cewa 'yan Najeriya fa sun riga sun kare da demokaradiyya. Shin al'ummar Najeriya yau da kullum eh, ya sa an samu soyayya tsakaninsu da demokuraɗiyyar nan koko sai mu je mu duba tarihin zaɓe na Najeriya shin mutane nawa ne ake ma rijista kuma wani ba'adi a cikinsu ne suke zuwa su jefa ƙura'a wato kaso to a zaɓe dai na 2023 ya nuna cewa a cikin mutum miliyan 90 da biyu da aka yi ma rajista to miliyan 24 ne suka fito suka yi zaben shugaban kasa kenan kasa da rabi na waɗanda aka yi ma rajista ne suka fito suka jefa ƙuri'a to shi wannan ta wannan kusurwa a iya cewa al'ummar Najeriya na baya baya domin zaben da aka yi kafin wannan na 2019 a kasan da suka jefa ƙuri'a in an duba yawan wanda aka yi ma rajista to ya fito wannan haka kuma musamman ma zaben da aka yi a 2015 kasan ya fi wannan kenan baya baya ake yi wannan na iya yake nuna cewa al'ummar Najeriya gamsuwansu na raguwa wato suna ɗebe ƙauna ga samun mafita daga mulkin demokradiyya. iya iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sabon salon da ya zo muku a wannan safiya kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tallafawa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku tun daga amurka zuwa nigeria gaba ɗaya ni isa lawal na garin ikara da na shirya na gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.